yanda ya ga mutum har mutum amma ba ido sai ka ce gunki alright bar mu zo ya jiyo Nasir na tura kofar lokacin da ya dawo har yanzu waya a kunnensa take ya canja yanayinsa baki daya kwallar dariyar muguntar da yake ya maida ta tamkar ta abin tausayi yana sharewa a hankali haka Nasir ya tarar da shi Yazid lafiya me ya samu idan naga kai kuma Nasir ya tambaya da mamaki Yazid ya ce na kasa furta komai ne Nasir tunanin halin da dan uwana yake ciki shi ya jefa ni jimami da tashin hankali Nasir ana murna Yarima Yasir ya bayyana sai kuma wani tashin hankali ya biyo baya makanta fa haba makanta ai babbar cuta ce wallahi har gara mutum ya zama ku har gara mutun ya zama kuturu waro ido Nasir yayi ya ce haba Yazid da ka fara maganar masu hankali da ka fara maganar masu hankali sai ka kare da kuturu kidimewa ce ga baki daya na kiɗime da halin da yake ciki Nasir. Yazid ya bashi amsa da sauri yana zamewa. To Allah ya kyauta ya kuma rufe asiri. Nasir ya furta hakan yana kallon Yarima Yasir da ya haɗe fuska sosai tamkar wanda aka aikowa da sakon mutuwa. Ya ce tashi mu je ɓangaren mai ba, ana buƙatar ka a wajen. Kamar ba zai tashi ba domin Allah kaɗai ya san abin da zuciyarsa ke ciki. Sai kuma ya miƙe a natse. Nasir na miko masa sanda irin na masu kuɗin nan wanda mutum ko ba makaho ba ne yana iya rikewa kamar abin ado haka Yarima Yasir ya karɓa a hankali yana dan jujjuyawa yana jujjuya sandar tamkar wani mai ido da yake kallon yanayinta muje Yasir Nasir ya furta hakan yana ci gaba da faɗin. Ko dai rike maka zanyi na zama ɗan jagora. Ya yi da maganar da tsokana. Dan murmushi ya rima Yasir yayi ba tare da ya yi magana ba. Ya fara ɗora sandar a ƙasa, Yana tafiya a hankali Mekewa Yazid ya ya ce, bari dai ni ma na biyo ku wajen. Babu wanda ya amsa masa a haka suka fito daga falon ki ɗaya zuwa can bangaren mai martaba. A lokacin mai martaba ya samu nutsuwar karkar karkarwar da yake ya daina saboda baccin da ya ɗauke sa. zuwa yanzu babu kowa a wajen sai Ummi da Rai da Rai take yawan zaman sa a wajen sa tun bayan da wannan lalurar ta same shi. Sallama suka yi a nitse Ummi ta amsa musu nan suka samu waje suka zauna. Ummi ta dubi Nasir kafin ta ce, "Ya ci abinci kuwa?" Girgiza kai Nasir yayi ya ce, "A'a Ummi, bai ci komai ba." Ummi ta dubi Yarima Yasir da yake zaune a gefe yayi shiru, kallo irin na tausayi ga baki ɗaya, Gani ta yi duk yayi baki ya rame, sai ɗan wuya ga suma duk ta cika masa kai da fuska. Babu gyara ba gayu, a hakan ma wai dan yayi wanka ne yanzu. Sabanin farkon da ya shigo masarautar, duk ya lalace kamar wanda aka tsinto daga daji. Suhaima za ta kawo abincin nan. Idan ya ci Nasir ka kai shi inda za a gyara masa sumar da ta bata masa fuska da kansa tunda yanzu ba zai iya gani da kansa ba. Abin da nake tunani kenan ummi, insha Allah za a yi hakan. Nasir ya bata amsa a natse. Suhaima ce ta shigo tare da bayi na biye da ita. Suka fara shigo da kayan abinci iri-iri. Sai furut kare a cikin basket da kuma tataccen lemun inabi a cikin wani glass jug da ta shigo da shi karshen wace ke bin su Bilkis ce cikin wata iriyar shigar doguwar riga da Suhaima ta aika a bata ta saka lokacin da ta je karɓar abinci wajen bayin da ke yin abincin bangaren ummi ta taho da Bilkis domin suna so su ji matsayinta a wajen Yarima don su san inda za su ajiye ta daga bakin kofa Bilkis ta tsaya idan ta akan Yarima Yasir da yake kallon saitinta gani ta yi duk ya canza mata da irin shigar da yayi tamkar ba shi ba glass din yayi mask glass din yayi masa kyau kwarai karaso ba kuwar mu Suhaima ta katse mata tunanin da take. Bilkis ta karaso a sanye tana dukawa kasa. Ta zauna dan nesa da su. Ummi ta dube ta a nitse kafin ta ce ya sunanki. Bilkis ta bata amsa cike da girmamawa tana dukar da kanta kasa. Masha Allah. Ummi ta furta hakan tana mai da kallanta wajen Yarima Yasir da ke jin su. Yarima, ko za ka iya sanar da mu abin da ya faru da kai bayan barinka a nan? Da kuma me ya haɗinka da wannan yarinyar da kuke tare? Malam ne ya ɗau shiru kamar ba zai yi magana ba saboda yana ta saka abin da zai ce sai can ya ce na tsinci kaina ne a wani kauye da ke can tsakiyar daji lokacin da na farka kenan sai dai tunani ne bai dawo ba a ruɗe ummi ta ce ban gane tunaninka bai dawo ba me ya faru da tunanin naka ummi na haɗu da lalurar ciwon mantau na mance kowa na mance komai na mance ni kaina ma domin ban iya tuna ko asalin ni waye ni ba haka na rinka rayuwa a wannan kauyen har Allah ya kawo min sauki na gane kaina daga baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duka suka furta hakan cike da tsantsar tausayin Yarima Yasir ummi har kwalla ma sai da ta goge haka ma su haima Nasir da ke jinsu ma dauriya yake amma ya tausaya wa friend din nasa irin halin da yake ciki ainun Bilkis kanta a kasa har yanzu bata dago ba amma tana sauraron duk abin da yake faɗa musu tana kallon abin tamkar yanzu yake faruwa to mun ita kam ita ta ga zahiri Ummi ta ja ajiyar zuciya kafin ta ce, "Ko za ka iya faɗa mana sunan ƙauyen da ka tsinci kanka a can?" Shiru ya yi ma Yasir ya yi, yana ta so ya tuna sunan, amma ya kasa, gaskiya ya manta, don ya tsani. Ɗan yatsa na fuska ya yi ya ce, "Ummi, na manta sunan garin." Gwalo ido Ummi ta yi ta ce, "Ka manta, ko dai har yanzu baka warke ba ne Yarima." Girgiza kai ya yi da sauri ya ce, "No, Ummi, lokacin da tunanina ya dawo, ban kara da kwana ɗaya a garin ba na bashi shi yasa ba zan iya tuna sunan garin ba Ba na tunanin ma na san sunan shi ya ida maganar yana yatsa na fuska gaskiya bai ma san sunan ba a lokacin da tunanin sa ya dawo ya ci karo ne da shirin da aka kulla musu shi da Bilkis so bai gama sanin kan kauyen ba ma bare sunansa it's right Ummi ta furta hakan kafin ta ci gaba da faɗin so a can kuka haɗu da Bilkis ya ji ta ta yi magana ta yi masa tambayar kai tsaye cije lips yayi a hankali murya can kasa ya ce eh ummi zuwa masa ido ta yi na ɗan lokaci kafin ta ce me matsayinta a wajen ka yanzu tunda haka kawai ba za ka taho musu da yarinya tun daga can zuwa nan ba dole akwai dalili bilkis na jin haka ta yi tsam da tana jira ta ji irin amsar da zai bayar a kanta su ma na wajen shiru kawai suka yi suna sauraron abin da zai ce Yarima ya ya dan cije kasar lips ɗinsa kaɗan. Yana gyara zaman glass ɗinsa. A nitse ya ce, "Baiwa ta ce." Baiwa. Suka furta hakan duk su a tare. Suna kallonsa da mugun mamaki. Fuska Yarima ya yayi yana ɗauke kai ya ce, "Eh." Ummi ta dube shi a tsanake ga baki ɗaya ma ta rasa me za ta ce. Can dai ta ce, "Dama ba ta ne akan ka ba?" Ya ji tambayar tata daga sama tamkar saukar aradu. Hakan ya jawo hatta Bilkis sai da ta dago da kanta da sauri tana kallon Ummi da su Nasir. Su ma itan suke kallo. A'a Umi, no Umi. She is not my wife. No, no, no. Yarima Yasir ya furta hakan a jere. Yana kokarin kare kansa. Ummi ta zuba masa ido a nitse kafin ta ce cool down. Dama ban ce matarka ba ce. Tambaya nake dama ba aurenta bane akan ka Saboda ba yadda za a yi ka taho da yar mutane tun daga garinsu ba tare da kwakwaran dalili ba. Yarima Yasir ya furzar da iska a hankali yana kare ya fuska sannan ya ce no na tausaya mata ne a irin halin da suke rayuwa na kauyen sannan a wajen iyayen ruko take zaune suna musguna mata kwarai na fahimci hakan ne tun kafin hankali na ya dawo jikina tana son karatu babu halin yi saboda a yankin su babu makaranta shi yasa na na karbe ta zan taimaka mata domin kusan ita ma ta yi kokari a kaina ko na ce ta yi a lokacin da tunani na ya gushe sai na ga ba da abin da zan saka mata sama da na cika mata burinta na yin karatu ta yi karatu ta zama wani abin yadda za ta taimaki sauran mutanen ƙauyensu da dukkanin 'yan uwa musulmai amma duk da haka tana karkashin ikona ma'ana baiwa ta ce ita kanta ta san da hakan za ta kasance a matsayin bafade musa wanda ya kasance tamkar pa a wajena to wannan shine aikinta ta hakan ne zan fahimci tana yin karatun ne ko akasin haka domin so nake ta gama da wuri ta koma ƙauyensu da wuri ya ita maganar a rarrabe yana kallon Bilkis kamar marar gaskiya. Sadda kanta kasa Bilkis ta yi, tana ɗan share kukan takaicin da ya ɗan fito mata a gefen idanu, ba tare da kowa ya fahimci hakan ba. Yayin da Ummi ta sauke ajiyar zuciya cike da gamsuwa da bayanin Yarima Yasir, sannan ta ɗora da faɗin. Ya kamata ka kula da amana, ka riƙe musu ɗiyarsu da amana, ta yadda za ta koma mahaifarta cikin koshin lafiya. Insha Allahu Ummi, ya ba ta amsa a nitse. Madalla, Ummi ta furta hakan tana kallon Bilkis da ta sadda kanta kasa ta ce Bilkis? Bilkis ta ɗago kanta a natse tana amsawa ta ce na'am. Umi ta ce yanayin wannan wajen da kike a yanzu ya bambanta da inda kika baro don haka kina buƙatar training kina buƙatar sani da kuma fahimtar abubuwan da yake gudana a cikin wannan masarautar especially ma yanzu da zaki zama tamkar yar jagora a wajen Yasir domin ke ce idansa a yanzu sai ya kasance tamkar mumun baki amanarsa ne ke kuma ya karbi amanar ki hakan na nufin a kowane bangare kowannen ku na bukatar ya rike amanar dan uwansa ke Suhaima ta koma kan Suhaima da zancen Suhaima ta dago tana amsawa ita ma ummi ta ce zaki tafi da Bilkis can wajen su Raliya naga kamar za su fi zuwa sa'anni da ita ki sanar da ita ta koya wa Bilkis yadda ake rayuwa a nan da kuma abubuwan da ya kamata ta yi a matsayinta na baiwa sai kuma daga ƙarshe ke ce nan za ki sanar da Bilkis abubuwan da Yasir ya fi so da wanda zai ci da wanda baya so domin ta kiyaye kin fahimta Suhaima mata gida kai kafin ta ce eh ummi ummi ta dubi Yarima Yasir da yayi shiru yana jin hukuncin ummi ta ce kana da abin da zaka kara a kai ne Yarima Yasir ya ce no ummi ta dubi Nasir da yake sauraron su ta ce Nasir idan ya gama cin abincin sai ku je a gyara masa fuskar sa ko no ummi zan yi da kaina Yarima ya sarya furta hakan da sauri, kallonsa suka yi su duka. Ummi ta ce baka ganin haka zaka yi? Yarima ya sirya gida kai a natse, ya ce zan iya fahimtar abin da zan yi Ummi. Idona ne kawai baya gani, amma gangar jiki da ruhina suna fahimtar komai. Sosai Ummi ta ji daɗin abin da ya ce ta ce, to alhamdulillah na fi kowa son naga, ka samu lafiyar idan nan naka ma Allah ya yayi maka, insha Allah zuwa next week za ku wuce Paris domin tantance abin da ke damun idanun naka. Yarima ya sire gida kai ba tare da yayi magana ba. Mikewa Ummi ta tace "Zan karasa part dina. An jima za mu haɗu." "Okay." Yarima ya ya amsa da hakan. Ummi na fita. Nasir ya mike yana kallon Suhaima. Ya ce, "Bari na je gida baby, zan dawo an jima." Suhaima ta ce, "Alright, thank you ya Nasir." Ta furta hakan tana mikewa za ta raka shi. Falon ya rage sai su biyu kawai. Mai martaba yana ɗaki dama. Har lokacin Bilkis bata dago ba. tun bayan da ta sadda kanta kasa lokacin da Yarima ya sirke bayyana ta a matsayin baiwa Suhaima ce ta dawo falon bayan ta raka Nasir bakin kofa ta fara buɗe abincin da aka kawo za ta zuba ma Yarima Yasir ya dakatar da ita da faɗin Lilsis rakani fat dina ya furta hakan a nitse yana mikewa fasa zuba abincin ta ita ce to mikewa ta tana kallon Bilkis ta ce taimaka min da wannan Bilkis Suhaima ta furta hakan tana nuna mata basket ɗin da ke sheke da kayan marmari to Bilkis ta bata amsa kai tsaye tana mikewa suka fito daga falon ki daya. Bayan da ke waje sai zubewa suke suna kwasar gaisuwa haɗi da girmamawa. A haka suka isa can fat ɗin Yarima Yasir. Har an gyara komai an kuma shirya komai. To abinka da naira tuni an yi komai ba bata lokaci. Wayyo Allah. Bilkis tunda ta sa ta cikin tafkeken falon Yarima Yasir take jinjina laushi da taushin kilisar da aka shimfiɗa a tsakiyar falon nasa. kamshin falon ma na daban ne hakan ya so tuna mata da farkon haduwarta da Yarima Yasir da irin wannan kamshin da fara ji daga gare shi tabbas ko ba a ce bangaren sa bane dole idan ka san shi zaka ce lallai nan nasa ne saboda kamshin yana kama jikinsa shi baya yana kama jikinsa shi bayan kalolin turaren da yake bulbulawa a jikinsa sun karasa shiga ciki Yarima Yasir ya dubi Suhaima kamar wanda yake gani da ido yace jeki sis ki huta kin ji Suhaima ta ɗan yi murmushi ta ce kar ka damu yaya, ko me kake so ka sa ni ba zan gaji ba. Riko hannunta yayi da murmushi a saman fuskar sai ya ce thank you Lilisis. Allah ya bar min ke. Amin yayana. Suhaima ta furta hakan cike da jin daɗi. Ya ɗan tsawaita murmushin yana yatsa na fuska ya ce how I wish zan ga fuskar kanwata a fili da na ga yadda ta canja. A yi kin kara girma. Yar dariya Suhaima tai tana zama hannunta ta ce no yaya ina nan yadda nake. dan murmushi kawai yayi yace please je kike huta ya furta hakan yana kokarin lalumar kujera da sandar hannunsa Suhaima ta taimaka masa ya zauna sannan ta ce shikenan zan dawo anjima gida mata kai kawai yayi ba tare da yayi magana ba Suhaima ta juyo kan Bilkis ta ce taso mu je bar ta anan suka ji ya furta hakan yana kau da kai alright Suhaima ta furta hakan ba tare da ta kawo komai a ranta ba ta fice Bilkis na tsaye ta ji ya ce zauna kallonsa ta yi da mamaki sai ta ga wani site din yake kallo bude baki ta yi za ta yi magana sai kuma ta fasa saboda yadda ta ga ya miƙe yana dogara sandar alamar zai bar wajen da sauri ta isa gare shi tana kama sandar tashi ta ce ina zan maka jagora girgiza kai yayi a tsanaki ce zauna ki ci abinci first ba daga yanzu aikin naki zai fara ba janya hannunta yi tana kawo da kai bata ce masa ƙala ba ta nufi inda aka dara sauran abincin da wasu bayan suka ruko su da shi dama yunwa take ji duk ta gaji da wannan tsaye-tsayen. har ta bar wajen bai motsa ba yana tsaye bilkis ta juyo sai ta ga har yanzu bai tafi ba kamar wanda yake kallanta ta waro ido kaɗan sannan ta ce kana bukatar wani abu ne girgiza kai yayi a hankali yana taɓa baki bai ba ta amsa ba kawai ta ga ya fara tafiya ita ma nata bakin ta taɓe tana kallon yadda yake tafiya direct zuwa wata kofar da take hangowa daga nesa bedroom ɗinsa ya wuce har ya ɓacewa ganinta ba ta daina kallon bayansa ba shi ko yana shiga ɗakin nasa ya zare glass ɗinsa a hankali yana karewa ɗakin nasa kallo cije lips yayi a hankali lokacin da ya jingina da bango yana limshe ido cike da tsantsar damuwa abubuwa ne da yawa suka haɗu suka caɓe masa lokaci guda yana kokarin ya gano gaskiyar abin da ya faru da shi sai kuma ya tarar da mai martaba a cikin wani irin mawuyacin hali ba karaman namijin kokari yayi ba da ya iya daurewa bai nuna tsananin tashin hankalin da ya tsinci kansa ba tun bayan da ya yi aran gama da ciwon mai martaba ga umminsa duk da tana cikin daula amma hakan bai hana ta tara mai ba kwanciyar hankali ma wani abu ne ba karamin rudani ya shiga ba a lokacin da ummi ta jefa shi da kalmar aure tsakaninsa da Bilkis gaskiya ya girgiza ainin har bai ma san lokacin da ya rinka yi musu sha sharo ta ba bai yi mamakin abin da ya gani dazu daga Yazid ba domin dama can abin zargi ne a wajensa sai dai ya sani tabbas yana da magoya baya to uwayen gidansa yake son sani domin Yazid karamin alhaki ne a gare shi bude idan sai a hankali lokacin da ya kada jajir ya isa gaban mirror na ɗakin yana karewa kansa kallo I'm sorry ummi ya furta hakan a fili lokacin da ya yi fuska biyu da kansa a cikin madubi dole ce ta sa na mai da kaina makaho ba dan ina so ba sai dan ina ganin hakan ne kawai mafitar da yake tunanin ya dace da ita sauki ajiyar zuciya yayi a hankali kafin ya dawo jikin kofarsa ki ya murda mata sannan ya bar shi a jiki kafin ya dawo cikin ɗakin ya tsaya yana nazarin duk abin da ya same shi a daren ranar da aka ɗauke shi daga cikin wannan masarautar jiya ya ana lokin na kofar tasa ya dawo a hankali jikin kofar yana ɗaure fuska ya ce waye bilkis da ke bakin kofar ta ce ni ce ɗan tsaki ya ja kaɗan sannan ya murɗake ɗin yana buɗewa karab suka haɗa ido da shi bilkis ta ɗan ja baya tana karewa ɗakin nasa kallo ya katse shirin da faɗin me ya faru Bilkis ta dawo da hankalinta kansa. Ta ce na zida za an ce a kai ka wajen gyaran fuska. Kai kuma ka ce za ka yi da kanka. To abin da na tuna shi ne, na san gyaran fuska da aska ake yi. Kashi kuma baka gani. Shi yasa na zo na taimaka maka. Ina ganin maka kada ka je ka yanke kanka. A ce ni ce Sula. Tunda yanzu amanar ka a wajena take. Bata fuska yi sosai kafin ya ce, ni na ce ina buƙatar taimakonki. Bilkis ta taɓe baki ta ce ko ɗaya ina kokarin saukin nauyi na ne gefe guda kuma a matsayin matarka kai kuma miji jawo da yi da sauri yana tura ta cikin ɗakin lokacin da ya hango an buɗe kofar falon a hankali bilkis ta juyo da sauri za ta yi magana sai ta hango mutumin da ya shigo yana kwaɗa yarima ma yasir kira buro kana ina yazir ya furta hakan lokacin da yake shigowa falon dama shi bai cika sallama ko lokin ba sai dai a gan shi kai tsaye yarima yasir ya ɗaure fuska sosai yana rufo kofar ɗakin nasa ya fito zuwa tsakiyar falon nasa ya ce lafiya kake kira na yazid da ya zauna akan kujerar falon ya ce a'a dama zuwa ne na sake ganin lafiyarka saboda ɗazun ba mu wani gaisa sosai ba kuka wuce ɓangaren mai martaba ne kuma a lokacin wani abin ya taso min shi yasa ban samu damar bin ku ba yarima yasir ya gida kai yana kallon yadda yake washe masa baki da dariya kasa kasa bai ce masa kala ba ya juya kawai don komawa ɗaki yazid ya gyara zamansa akan kujera ya ce tafiya za ka yi wajen kafa fa na zo domin ka bani labarin abin da ya faru da kai lokacin da ka bar gida ka san lokacin da baka nan an ɗora mana an ɗora mama sarauniya ne akan binciken ka to ka ce me yarima yasir da ke tafiya ya juyo a tsanake yana dubansa yarima yazid ya ce mama sarauniya ka san ta damu kwarai da bacewarka duk da ma mu dai mun damu gaskiya amma ita ce nan dai alhakin nemo ka ya rataya a wuyanta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 yana mikewa haɗi da waya a kunnensa hakan yasa yarima yazid ya dawo da hankalinsa kan yarima yasir da ya jingina da baya glass a idan sa tamkar mai gani sai dai babu ido duk yanda yazid ya so ɓoye farin cikinsa kasawa ya yi dariyar mugunta ce ta taso masa yana cije baki domin kada karar dariyar ta